بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka mai rahama mai jin kai wanda ya kaddara mu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na Salman al radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta litinin wadda dace da takwas ga wata ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da goma sha uku ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara miladiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da ya sake yi mana taufiƙin haɗuwa a wannan wuri mai tarin albarka don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna addu'a ga Allah kamar kullum ya mana gamdakatar wurin karanta nassin akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da ƙoƙarin yin aiki da daidai din don neman yarda Allah Allah ya biya mana dukkan bukatocinmu na alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan ayatul rahma aya ta uku to kafin mu fara akwai tambayoyi wannan yake cewa dan Allah menene hukuncin mutumin da janaba ta kama shi cikin dare sai kuma ya kasance babu ruwan da zai yi wanka har lokacin tsayawa da sahur a'a da dai baka je ka nema ba ka ta wannan burtsatse ko mun dai akwai ruwa da haka wannan ba hujja bace baka tashi ka nemo ruwa kai wanka shine wajibin ka baka cewa wai nan garin baka nemi ruwa babu wannan sakaci ne ba za a yi sakaci ba a ce ka je ka yi taimama tunda akwai ruwa baka je ka nema ba in ka san za ka je nan baka ka tanadi ruwa suna fata an gani. inda ko babu ruwa din ne to sai ya taimama kafin samun ruwa. wallahu alam sannan ya ce mutum ne ya zo sallah magariba sai ya samu jami'in raka'a biyu to waccan ta farkon ya zai rama ta shin zai bayyana mata karatu ne koko ai ita sallah ana gini ne ba ranko ake ba idan ka rasa rakoyi duk abin da ka samu kai za ka kaddara shi ne na farko don da farko ake fara ba da sama ake wa ƙasa ba shi gini daga ƙasa ake farawa sai a yi sama kenan idan ka samu raka a ɗaya a cikin uku kai ɗaya ina ce taka ta farko don da farko ake farawa kaga kawai raka a ta farko ana karatu a bayyane da sura sai ka ƙaro guda sai ka zauna har yanzu ka bi kenan ko sai ka ƙaro ɗaya ba tare da bayyana karatu ba ba ka gama ba kenan ba to in ka wannan da ya ce biyu ne kaga za mu kaddara duka biyun masu fatiha da sura ne a bayyane saboda kan yi tashi ɗaya zai kawo mara mara sura kuma a asirce shikenan yayi gini amma adraktum umma fata kun fa ya yace ku cika ta abin da ne ina fata an fahimta to haka zai sa ga sauran sallolin da abin da ya rasa wallahu alam dan Allah shedan a cikin aljannu yake koko a cikin mala'iku yake na ji malam ya ce shi shaɗan da wuta aka halitte shi to ai ka da ansa shaɗan daga in kana min aljinni fafa saka an rabbi Allah ya tabbatar cewa shaɗan daga cikin aljannu yake dan Allah ku ƙara yi ma shugabanninmu nasiha su ji tsoron Allah to dan Allah da mu gaba ɗaya mu ji tsoron Allah mu mu sauke namu haƙƙin su kuma ji tsoron Allah amanar talakawa da ke kan su yi gwargwaron iko Allah ya taimaka mana gaba ɗaya dan Allah ina neman addu'a bayan sallah za mu zana jarabawa ta BECE e ne to Allah ba ta sa jarabawa a makaranta da ƴan neko da ƴan wayak da ƴan naftar da duk mai fuskanta jarabawa Allah ba ta sa'a mutum ne azumi sai ya yi mafarki azumin shi nan ko ɗan yi wannan tuntuni in kai mawarki kana azumi kai wankan jina ba za ka yi bai ɓata ma azumi ba <clears throat> tambaya ta anan ne tsakanin mahaddacin alkur'ani da kuma ladanin masallacin kamsu salawatu a cikinsu wa ya fi amfani a cikin al'umma duk suna da amfani Allah ya samu dace da abin da muke nema a wannan wata mai alfarma malam ɗaliban ilimi masu jarabawa waye da neko suna neman addu'a yan uwa musulmi ai mun gabatar da addu'a Allah ba da sa'a jarabawa yan makaranta malam ko ya halatta in bi mushiriki. ko ɗan tsubbu sallah ai kai ma ka fara da ko ya halatta bai halatta ba kenan shi wanda ake ta musulunci shi ina magana sallah ga wanda bai da musulunci ai magana ce ma ina ina ma alaƙa ina tsammanin ma nan tare ma kuke dan juma ne dan jummai kenan in ba haka mai haɗa ka ɗan tsubu haka bi shi sallah kana zaune cikin majalisin shi kenan zai bada sallah kai ma kwaktoba ne ga alama to Allah shirye kai shirye shi shirye mu gabaki ɗaya mutum ne yake da matarsa sai tafiya ta kama shi zuwa wani wuri inda zai yi wajen wata takwas bai dawo ba shin zai iya kiran matarsa ta hira yana jin daɗi har ya biya sa imana yo sai ma ka ba. ba matarka bace ba magana ce ai magana da wata macen ce rafta ba yake haramta ina ba ta an fahimta Allah ya zata da mu yake cewa shi kuma a ƙara faɗakar da aha to sai ke ta bin ya halatta mutum ya yi itikafi a kowane masallaci ko ko sai dai waɗannan hadisin da yake cewa ba itikafi sai a masallatai guda uku darajar su ne yake ƙara fitarwa amma duk masallacin juma'a za ka yi itikafi wasu ma malamin sun ce ko na kam salawati ne za ka yi kawai abin da ya sa aka ce na juma'a dai idan juma'a ta taso sai ka hito ka zo inda juma'a take shi ya saka ci to kalibin masallacin juma'a inda ba za ka yi ta ba sai lalura ta dan adam da haka masallacin annabi masallacin makka masallacin baitul maqdis wannan cikar ladan ne yafi da yace la itikafa illa fi masjid salasa kamar da ce babu kammalalle dunkulalle kamar waɗannan itikafin a na masallacin guda uku amma inda kai yayi ai ko sallah kai anan ta sha banda ne sallah a Ka'aba ba haka bane ba in kai ɗaya anan wani ya ɗaya a can wanda ya ɗaya a Ka'aba sai a rubuta mai lada dubu ɗari kaga sai sai kai dubu ɗari ka kama dan tashi kaga ko a sallan ma ba ita kafin ba dole sai kai ta shi ko ita kafi ba dole bane ba sallah ko mace ce dole ce akwai bambanci Allah ya fifita wurare wani kan wani akan daraja haka kuma zamuna wasu kan wasu akan daraja haka da mutanen ma to kullum sai mu yi abin da ya fi dacewa idan mu samu sakamako kyakkyawa addinin dunar al'asira a ƙara faɗakar da masu da mu dangane da sakaci da muke yi shaidan na fusgan mutane muna yin bacci a masallaci yayin da muka halarci guraren da ake tafsiri haka na sa mu rasa samun rabo da sauraron abinda zai amfani mu duniya da lahira Allah ya sa mu dace amin to ai je ina ina da nadin ƙara bayani in ka zo ka yi hakuri an awoyi ne ba a ma wuce awa ɗaya nan awa ɗaya ne in Allah da an gama insha Allah za ka ji wani abin da ko dai an tunatar da kai ko kuma an karfafe ka ko an sanar da kai duka wannan sani duka da Allah ne idan ka saurara babu ko shakka zai fi a ce mutum yayi bacci inda aka ci gaba ba a barin ai bacci masallaci za ga ma an rubuta bacci is not allowed a masallaci amma wani ya mai da masallaci wurin bacci kawai sai ya hito ya baro gidan shi kawai sai zo ya kwanta kai bacci zai to wannan rashin ladabi ne ga masallaci ɗakin Allah kuma ana mai wannan shiga shiga kutsin ai kaga bai kamata ba ka zo da niyyar ibada ba ka zo da niyyar bacci ba ina faɗa muku gaskiya rubuta ake ba a yin bacci in kai bacci ka kusan za su ka gane ne to nan dan an bar masal addinin saka ka kawai kuna ga masallaci kamar ba bai da wata daraja wallahi yana da daraja inda ake kula da addini bajar ke gare shi mai cin gashin mai cin gashin kanshi da ladanin shi da imaman shi da masu hidima a ciki budget sosai ma'aikata sosai masu salari masu promotion da gidaje inda hukuma ce ke kula da addini Allah ubangiji ka tallafi addinin mu da jama'a mu almadini a ah, to ai nan ko ka rubuta ma ba ta aiki dan wa zai tsara dokai idan yanzu ya ce ni bacci na ran ya za kai na ba faɗa muku nan yaro ne na zo da shi wata rana nan na faɗa sallar juma'a nan kafin a mai da araba a buɗe wancan babban masallaci in ya yazo zai kwanta bacci sai in ce mashi ba a bacci a masallaci sai ya ce to baba kawai da aka rishin sa'a sai ga wanda tijo da hurhurar shi kawai yana bacci sai ya ce ni bacci na zani ga wani babban na bacci kawai sai ka da kanshi ya kwanta to ka gani wani haishi amma yanzu take ya ya kare doka ta to ya kake tsammanin wanda baka haifa ba kuma saboda haka inda akwai doka doka ke aikinta shi yasa nace inda addini yake karkashin gwamnati bi ma'ana gwamnati ta musulunci ce take tafiyar da shi to za ga musulunci na da kima alamun musulunci ma kima ke gare su amma an da wanda zai shigo ya kashi masallaci lokacin na da ba labari ba masallacin da ake gina an yi kashi ba ɗiba biyu ba kai da an san eh, ya ji police station wannan kashi tsakanin ku da Allah zai tsaka tsami ya kashi ko da daddare ko gewa ke sha zai haka saboda ya san akwai hukuma mai kulawa da shi amma wannan da yake saka kai yake sai ya shiga eh to shi yasa kowa ke ma addini da ya gada masu wanda ke jin tsoron Allah zai mutunta addinin amma da inda ake kula da addinin nan wane mutum in ji mutuwa Allah ya kama cika da imani sai ya ce shi kuma ya ce warin bakin mai azumi na da daraja shin wannan ya nuna cewa mutum ba zai yi aswaki ba ko burosh a zai yi aswaki ai ba a ce ka da zata ba da sassafe ba sai ka yi ba idan kai da asuba to kuma da rana baka ci komai ba da dare baka ci komai ba to ai babu tattayin asuba kin ko wasu malamai sun ce makaru ne dai in kai ka iya goge me warin bakin da ya fi turaren miski kamshi a wurin Allah shi ma cewa kai in yamma ta yi to tunda in ka zo yin cin abinci ai zaka goge bakin ka ɗabi'a ma to sai kai asuwakin a wurin sahur ga sahur ga asuwaki ba ibada bi ba kenan shikenan ka riga ka ci ka sake yin buroshi ka kurkur bakin ka ba shikenan ai na ga ya wadatar ko an samu wannan kuma an samu wannan Allah da da mu wallahu alam to shi ke nan jin mu je mun karanta shi to bismillah ar-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك نعم. وحرم ذلك على المؤمنين Allahu akbar in ba manta ba jiya mun bude wannan sura mai albarka suratul nur kuma an yi bayani gurgurdan hali game da wato abin ta kunsa mun fara karatu a aya ta biyu lokaci yayi azani azani to azani mace mazinaciya da namijin mazinaci idan an same suna zina akan shaidu huɗu, a ganin ido ba labari ba ko furuci. ko kuma ciki kamar da aka bayani jiya to za a masa bulala musamman idan bai yi zina ba to ma'ana idan bai aure ba ko ba ce aure ba bulala za a yi musu da daurin shekara guda daya wannan zai ƙara gudun munin zina saboda zidda mutunci take yi duk wanda ya kutsa cikin wannan zai zidda mutuncin al'umma ba wai shi kaɗai ba yana zidda mutuncin al'umma ne gaba daya dan da ya kika za a ce ga in dan shi ya ce ɗan ɗan cin nan ne kaga shi ɗan ba abin da ya shahe shi sai rishin mutuncin na uban shi ta ce ai dan wannan mazinacin ne in kuma uban ya gita sai a ce uban wane ne uban wannan mazinacin ne in yayin shi gita sai a ce ai yayin mazinacin nan ne ko kanan mazinacin nan ne kaga ya taba al'umma shi yasa bala'in ta fantsama yake yi da an ga ana irin wannan ta'asa mutane kar su bari kar su bada haɗin kai ko ta sunan haya ko ta sunan zaman unguwa ko ma ta menene wani ya zo ya ja musu alaka kai su haɗu su cire mugun wake kai ɓata miya Allah tsare mu sannan za mu ga cewa saboda tsara mutunci na daga cikin maqasidin shari'a dalilin da Allah shari'anta shari'a hikimar shari'a tsara mutunci saboda tsara mutuncin mu Allah ya haramta zina dan yadda take bata mutuncin kun ji an yi bayani shi yasa wani matashi da ya zo wurin manzo Allah yake cewa idan libi zina ya manzo Allah ka bani izini in ce in yi zina suka wuta kamar za su canye shi danye <laughs> annabi ya iya karantawa ya ce a ku kyale shi zo zo udnu matso kusa taho ya matsu ya ɗauka annabi ko zai mashi kata-kata annabi ba haka yake ba sai ce kana son a yi da mamakka ya kai wannan matashi mamata kuma ya manzo Allah ce fansakka babana da uwata wallahi ba nusu. ce ta su za su wani mutanen ba su san izin da wasu don uwa wani ce yi, ko yau ko gobe to ka so ai da diyarka ce ɗiyata kuma a'a ce mu sauran mutane ba ba su san ai da diyarsu haka duk sai da kawo dange dangen don duk da za ka yi ɗin, ko a yau ko a gobe kamo wance diya wance babu wanci kaka wanci gaggon wanci da sauransu ko ba haka ba to yadda ba ka so a yi da naka kai ma kake da na wasu ka'ida a rayuwa duk abin da ba ka so ba shi da kyau kakkai ma wani duk abin da kake so galiban mai kyau ne to ka mu'amalance mutane da abin da kake so a mu'amalance ka kama tu dinu tu dan ko to haka al'amari yake saboda haka da ya gusan mashi da abin a hankalce ya kyamaci abin a ɗabi'ance amfanin wa'azi kenan ta ga yanzu ko sakin shi aka yi ba zai so yin zina ba saboda yanzu an sa ya kyamace ta ɗabi'a da shari'a sai manzo Allah ya mashi addu'a na Allah ka tange shi ya tsare shi suka ce ba su taɓa samun nagartaccen yaro ba kuma kamar wannan yaro saboda manzo Allah ya mashi addu'a to kaga ita zina ba ta da kyau nisan ta ake yi tana ɓata mutunci kuma tana ɓata arziki in ka ga arziki ya ɗore da zina to sai dai ita da raji an mamaki da mutum ya fara samun yan gidaje sai ga ya fara shiga na hata ya je da rana kamar kurege ɓulla ne ɓulla can ya billa wannan gida bulla ce ya wancan gida bulla ce ya ta tsuminiya kenan mahiyanci ba da ba ba gaskiya a ciki to duk wanda ya fara samayya musamman matasa da ke jini a jika kuna ganin yan canji da yan motoci da wani dan cincin gilas da wane ne Allah ya fi kowa ganin ka ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tufu sudur sata kyaran gani da kake Allah san da wannan kyaran da kai kamar tsoron Allah domin yana fadake yana san duk abin da muke aikata ku ji tsoron Allah ba a hada arziki da zina a hari a hayi saboda haka abu ne mai muni shi yasa shari'a kusanta ta ma la ta karbi zina shari'a ta ce saboda bala'inta a wurin tarwatsa al'umma da tarwatsa arziki da makoma Allah ce kan ma a kusanci hanyar ta ina ba ta an fahimta to Allah tsare mu to idan aka ce mutum ya yi zina ba shi da aure za a yi bulala ɗari to amma bawa fa shi kun bawa yana samun rabi wato bulala hamsin kenan da kaulihi ta'ala saboda faɗar Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ah, fanis ma faratun ko illa an yi afuna wa ba ita ba shi bugata tana cikin me aya yake cewa ah, fa yana tun fahishin fa alaihinna nisfu ma alal musanati min al azab alhamdulillah dalika linusil anta minkum har zuwa ƙarshen aya idan aka samu koyangi mata da yin zina to maimakon ya musu bulala ɗari sai a musu hamsin saboda su ba ‘ya'ya ba ne ba bayi ne haka nan su ma bayin maza in an same su sun yi to tunda aya ba ta magana kan maza ba sai aka duba me ake magana akan shi hukuncin zina ne sannan yake da alaka da hukuncin yanci arrik wato bauta in shi namijin shi ma bawa ne aka same shi ma sai a mashi rabin abin za a yi maɗa to shi yasa har a lokacin kafirci zina abin kyama ce lokacin da annabi ke cewa idza ja'aka yubayyinaka ala allahi shirka billahi wa la yusrikna wa la yuzna wa la tafna wa la dafna Mace abu sufyan hind take cewa ya manzon Allah tana mamaki yanzu a ce iya da yanci ta yi zina da har sai an ba su sharadin a anshin ba a so ka yi zina yau ai da ma a cikin jahiliya ƴaƴa ba a san su da yin zina ba sai bayi shi sa take mamaki yanzu da yanci ya ta je ta yi zina to kaga yanzu mutane da yancin su suna zuwa suna sai da yancin su suna sau bala'i suna sai da yanci suna sau bautar zina dan ya bautar da su su lalace su ɗauko cuta su jawo ma al'umma ala kakai shi ya kamata mu ji tsoron Allah wani bala'in ma wannan in tsubun da kuke jin a firbutu takardu su ke ƙara wururu ta wata abin saboda shi shedani wanda yake kangarere ya fi jin zaƙin sako mai tsada to da ka sai sharɗanta ma wannan malamin da ya tsibbace a zaure yake tsubu sabon ma sai an ga mai kabri shi za a yi zanen ma sai an dibi ta macen aure dan a keta hurumin aure a keta hurumin mijin sannan a zo a yi to kaga ai abin yayi muni wani ba wai dan sha'a dan bala'in yayi kuɗi sai ya mulki sai a ce sai ya zo da uwar shi kuma ya je da uwar ya je ya ba ta kayan maye ya je ya kwanta da ita kai wani hammanin uwar zai iya ya samu saboda bala'i idan mutum duniya yake kallo duk bala'in abu ba ya ganin shi duniya yake so ya samu shi yasa sai ka ci mamaki irin ta'asar da ake irin jinanen da ake ziddawa ai abin zai kanka zai daure kowace mahita ke cikin kisan jama'a wani biyan bukata ke cikin zuwa a kashe mutane a kone gidajensu ba san hawa ba ba san sauka ba sai abin ya daure maka kai to har wannan miyagun masu irin wannan mugun aikin duk suke haddasa wannan abu shi yasa an same su masu sirri kashe su ake yi nan a sunan lafiya wani sai ji kamar tsananta a'a ubangijin da yafi kowa tausaya al'umma ne ya hukuncin dan ta zanna lafiya haka shi yasa aka ce duk wanda aka samu da aure yayi zina a kashe shi a huta kar a saurari turan yamma ai wannan ƙauyenci ne yanzu ana ci gaban duniya ku zo kuna mu hannun ai kaza kaza yanzu bari in tambaye ku Allah ya kiyaye gashi nan Allah ya sako mu gaban cutar daji daji fa kansa kenan kawai yanzu sai yaɗo take yi manya ko anan garin mutum mutum nawa tafi manya su mutu yara su mutu matasa su mutu mata su mutu saboda sakamakon irin waɗannan miyagun ayyukan na ne dama cikin abin take haifarwa bala'in da ba a san shi ba da can yanzu ya mamaye mutane na cututtuka su zama alaƙa a sai da za a yi da su ga talauci ga ciwo dan Allah ba mu shiga cikin wannan halin ba to mun tsoron Allah mutumin bari mana idan aka ce daji ya kama mutum aka ce ai an yi sa'a kafa kai za a yake har murna ake yi ba zai mutu ba yanzu dan Allah ba sai an biya kuɗi a yanke kafa ba ko kyauta ake yanke kafa sai an biya kuɗi an yadda a yanke kafa dan jikin ya zanna mi lafiya to shi ma a kashe shi dan sauran mutane su zanna lafiya domin ya yi kansa muni shi idan ya shigo cikin al'umma sama ga yadda kansa take tabarbarar da jiki ta kashe shi to sama ga haka tabarbarar da zamantakewa al'umma shi yasa wanda aka samu na luwaɗi za a jihe shi a kashe shi da wanda yayi da wanda aka yi da shi za a kashe su dan a huta da bala'in su dan al'umma su zanna lafiya ƙwaya inda aka ci gaba da an sami ka ita kashe ka ake yi dan mi dan a zanna lafiya shari'a ta zo ta tsara hankali abinci duk daɗin shi mai bayanin can baya idan aka same shi da nau'in taɓarɓarar da hankali zai haramta za a rihe shi wanda kuma ya kama a yi hukuncin kayan mai to amma da yake shari'a ba ciki guda ba sai ku ji abin kamar sai dai a karanta Allah ba da lada a yi haddi ɗaya ya fi albarkar ruwa arba'in haka ta cikin hadisi ka ko san da aka samu ruwa arba'in damuna ta kan kama dan daga shuka har girbi ma anyi. tunda ba kullum ake ruwan ba ko akan bukata idan aka yi misali da sati sati sati arba'in ku ka san an yi nisa kaga mun shekara ke to haddi ɗaya ya fi wannan albarka abincin nawa za a samu cikin ruwa arba'in nan amma tsaye da umarnin Allah ya fi albarka sama ga wannan arziki na duniya lahira ta fi duniya linkin ba ninki wal akhiratu khallakum min al ula bal tu'thirun al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kawai ba wani ba ta ku da duniya kuke so shi yasa kuke ta dan lallaba ana ido kifi ido gado kawai duniya ce kuke so ba kusan lahira saboda ku da lahira ba gina ta ba amma da ya gina lahira za ga yana kokarin ajewa domin abin da zai hadu da shi gobe wannan kuma alama ta imani kenan Allah inganta imanin mu to akwai matsaloli da yawa wanda in ka koma littafin fikihu za ka iya samu sai aya ta uku da mali ya karanta azzani layin yankihu illa zani zaniyatan aw mushrikatan shi wato maznaci baya auren wata illa maznaci ya kwatan kutin shi hali ya bi hali kenan ƙwarya ta bi ƙwarya aw mushrikatan kuma mushrikatan ko shirka. wa zani zaniyatan duk maznaciya ita ma haka nan la yankihu ha illa zanin aw mushrik ba mai aurenta a irin wannan hali na ta na sai maznaci din ko mushriki kisa ta ce alkhabithatu lilkhabithin wa tayyibatu lit-tayyibin can gaba za mu zo akan wannan ayoyin bi ma'ana abinda ake nihi kawai wani yazo ya ce to mallaka ya ce a daina auren karuwai kuma ba haka nake ne ba idan ta ce ta tuba ta gamsu ta bari to ai wanda ya tuba ma Allah na karba tuban shi in ta tuban ta bari kuma kai kana son ta din to sai a kai ta ta yi istibra'i a katange ta inda ba wani miji zai shafe ta a tabbatar da ta yi tsarki na al'ada jini ya gudana wannan jinin na fitar da mahaifacewa ba cikin wani sai a yi sabon gini dan banna bai hanta hana alheri ba amma tana halin zinatta bata daga kafa ba kai sarkin i love you kai romeo ka zo ka ce wai sai dole sai ka aure ta duk ina sauran mutanen kirki suke to nan ne aka ce haramun ne tana cikin ganiyar zinatta kuma ka zo kai kitso da kwarkwata a'a ba a yi da wannan ba sai in ta tuba ta bari tuba kubutatta ta yi istibra'i to ya halatta daga ba sai a zo sai a aure ta amma a halin tana zina ba wanda zai aure ta sai mazinacin dan uwanta a halin yana zina ba wanda zai aure shi sai mazinacin dan uwan dan uwan shi ina fata an fahimta shi yasa ne suka ce annaka bi mana aljima a wannan fasara azani azani la la la azani la yanki wa ibn azani la yujami'u mazinaci ba zai sadu da wata ba sai mazinaciya dan da inda mutum ya je ya sadu da matar da ba ta aure ba me yake yi ba ku ba da ansa a kun sani da kuka to kenan ashe shi wannan mazinaci ce ita fa mazinaci ce kun ga ayat ta tuhiri kenan annika zuwa na aljima ai ba ku ke aure ba saduwar saduwar kaga ta halacci ce an yi salatin annabi an kawo sadaki ga shaidu ga makamantansu sai ya zama shari'a amma tun da aka tashi sai aka yi banna tun da ba a bi shari'a ba sai aka biya bukata tsurin biyan bukata da sa'a Allah sai ciko ya biyo gafte nan kuma ga biyan bukata ga lada kaga yadda bin addini yake bambanta da sa'a ma addini to haka mu yi riko da addini cikin dukkan sauran mu'amalolin da sauran ayyukan za mu samu albarkar duniya mu samu albarkar lahira in kau ba haka ba mutum ya samu tsiya a nan kuma ya iske ta a cikin kabari kuma ya iske ta yi ta a lahira Allah shi kare mu haka ba mai yin wannan abun sai wanda yake mushriki kuma kun san ya tafi cikin hadisi a zani lazini ina zai yi mu'min haka ma kal me zina bayan zina alayka a daidai lokacin da yake zinan nan tare da imani sai a cire mashi rigar imanin kaga yanzu da zai mutu yana cikin zinan nan to yayi mummunan kashi ana ji mashi tsoron ya tayi wuta straight ko kuma in Allah ya sa da aqida ya tahi tunda ba shirka yayi ba ya samu ceton masu ceto a kubuta da shi ko kuma in ya faɗa wuta straight bayan wata biyu ko shekara uku gurgurdan laifin zinan sai a hidda shi ina ba ta an fahimta amma dai an shawara to da kuma ji tsoron Allah kake kenan yayin da mutum ya kuro zai je zina to ya an sarkahe mashi imani to dan Allah jama'a musulmi ya so a sarkahe mashi imani to babu alheri cikin zina su shi yasa yahudawa da suka fahimci inda lamuna suke zuwa su dawo ba abin da ke kasar al'umma kamar zinace zinace sai suka sako matan akan titi ta yanda hatta talla in ba an sanya su ba ta yin armashi sai ga ko mai tuwo ce za ka zo ta tsufa ta yi askari amma ka samu wasu yan bana bakwai wanda suke zuwa a wurin abin gaɗin za a ga ba ita ake kallo ba yan bana bakwai ake kallo a cikin ko ba daɗi a dinga kara kai na yan roba roba suna layi ba kakautawa kaga sun zama kayan talla su kuma ana ana talla da su an kaja musu kadari a talla sabin of kaga mata makilin kaga mata ko menene an sun yi su gaba magi mata wane duk yahudanci ne sun gane wannan shi yasa ce sun fani min ahlin nar lam arahuma dangi biyu dan wuta ne inda annabi ban yi zaman da su ba بمعنى ma'ana ba su bayyana lokaci na ba sai ce nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun mata masu yawo tsirara yanzu kuma kun san an zo wurin su samtsi tsela ko samtsi tela kai mamakin yadda suke sa na kaya na azaba an dama jiki komi ya bayyana to ga su sun sa kaya amma tsirara suke don haka masu yawan nan fita ta shakiyanci ta tsanaici to ƴan wuta ne in ji annabi ba ni faɗa ba jini ne ingantacce kawai da ka su kai musu hukunci 'yan wuta ne cewa yayi sun fani min ahalin nari dangin mutane bi yan wuta ne kuma yace nisa'un kasiyatun ariyatun mata masu tufafi mun tsirara suke ai kun san abin da ake ni yanzu an zo nan zamanin akwai wasu maka da ake ce suru. duk abin da ake son a gani ana iya gani daga ciki kai kuma sunan kaya ne to kuma iyaye yanzu sai suke da a haba baki Allah sai yaran zamani ne ai waye ya ce mu lokacin mu da muna musu ka ta wuta wallahi kansu ina amfanin wayewa ba addini ai kana ce maka baki ta ce ka kubuta ka shiga aljanna na ce ka waye ka fada wuta ka ce laukunna nasma'u a na aqilu ma kunna fi asabu sai ka haukace tunda ka samu kanka wuta hauka mutum ya samu kanshi wuta birni da wayewa ka samu kanka aljanna saboda kan kana son ka zama waye ka zanto ahlus sunna za a ka hau daidai amma wallahi ba suna kai ba ko cewa kai sai ka kayi wani daban motar daban kai daban boil daban din kai daban shaddad daban kai daban ba wayewa kamar riko da sunna saboda manzon Allah cikin kowane gaba ta rayuwa ga inda yace ma kai ka kubuta ka samu albarkar nan da can sai ka burge anan kuma ka burge a can to Allah ka ba mu dacewa da samun wannan babban arziki na riko da sunna da samun aljanna wa hurrima zalika alal mu'minina kuma an haramta irin wannan ga waɗanda suke ansa sunan mummune ba za su yi irin wannan ta'asa ba ta yin zina ko kuma auren mata masu zina a halin da suke zinan ko auren maza masu zina a lokacin da suke zinan ina ba ta an fahimta ka karanta ta gaba والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا فَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فجلدوهم ثمانين جلده فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون sai suwa inna lalina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim Allahu akbar nan kuma sai aka ci gaba da magana kan kazafi saboda haka kowa ya iya bakin shi duk wanda ya ebo da zahiri bakin shi baki shi kan yanka waya saboda haka ka a saki baki a dinga jefa maganganu yanzu mutum ya halaka saboda haka annabi ya faɗa maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan ita ce ka'idar rayuwa in kana son ka zanna lafiya ba a ta wallahi lahi ba haka nake nima ba an samu matsala duk wanda yake fatan haɗuwa da Allah lami lafiya to ya kama bakin shi in baka faɗa ba ba a cewa ka ce ha'ai ƙarin gishiri da magi da komai da haka Allah ke cewa wallazina yarmuna al musanati waɗannan da suke jifar mata ka tangagu wanda ba sama ba san sauka ba an ce jiha kai yanzu na ɗauko dutse na wurga ka sai ta same kai sai rotse ko to wata maganar rotsan da za ta yi ma ƙarar dutse dan da an je an sama aidin aka wanke shi kenan amma wani taban wallahi sai dai Allah ya wanke ka sun kulla ma kenan kuma kai ba wahayi kake mutane balle ka ce ai ba haka bane ba duk abin da zaka wada ce kai ku rabu da shi abin da kaza kaza kaza an kulla ma bala'i kenan to dan a tsare mutane a tsare masu yancin su a tsare masu mutuncin su shari'a ta zo ta tsara wannan yancin aka hana kasafi aka ɗauki mataki tsanantawa akan wanda ya kasafi ta haka wanda ke jihon mata tangagu da da da da kasafin zina kamar yadda an yi wannan abin Allah maɗaukacin sarki ya wanke bayan Allah farkon zuwan sunna farkon shigo izala ana karatun mata an dage da gaske maza karatu mata karatu yara karatu akasin maza kwaya mata kwaya yara kwaya in ji sun fi to idan ta zo karatu ta kawo aka yi ta karatu ba kakkautawa to kai mai gida kana tsoron ka shigo gida ta ja maka aya ta ki makaranta aka yi musu ga makaranta sai a dinga cewa ai ga su can koya musu namiji ke sa su gaba to ya shiga ya tsarki da su duk kaza ake da su aka yi ta waɗannan maganganun na halaka amma wani ya ce duk wanda ya ban matan shi ta karatun aure kafiri ne ya miƙe kawai taɓar tabargaza alhali annabi shine wanda ya fara karantar da mata suka zo suka ce ka sa mu shin wai annabin Allah ai mu ma namu ne kai ba maza ka aka turo mu kai ba in maka sa mu lokaci za mu dinga koyo daga shari'a kuma ya sa musu lokaci karantar da su wani ya zo ya ce dole ya karantar da mata kayan ne in mai faɗawa wani ne ai mai saurari ba wawa bane ba yau da gobe ba ta bar komai ba yanzu suna karatun matan aure ko ba sa yi kafirci ya kuwa musulunci kenan na ma suke to ai in aka ce ma dai gaskiya sunan ta gaskiya wata rana sai an sai kai gaba a bika kuma haka muke in aka yi gaba sai mun yi gaba ake bin karatu an bude islamiyyu an sa kawo hijabi ba ba gele an kawo niqabi ma duk kuma duk abubuwan an kawo sallama da sauransu to kaga an samu wayewa da juyin juya halin ilimi sakamakon kokarin da bayan Allah suka yi musamman Sheikh Abdul Mahmud Gumi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara malami na Allah mai gudun duniya ko ba ka san shi ba ka yana da kwaɗai yana da son duniya malamin da shi ke dawo ma addini alfarma din da alfarmar shi ba addinin amma mu yanzu mahi yawanci ban ce duka ba sai mu dinga ci da alfarma addini wannan kuma haɗari ne ga malami ya kai kanshi a haka ka nemi fego ka nemi wata dama da sunan addini kai za ta shafa kai kai kaɗai ba al'umma ba wannan haɗari ne malam habibu ya kaura har yanzu na da rai ya taɓa faɗa cewa akwai lokacin da kuma kun sani rabtar alamin islami ta ɗauki malin ta bashi kyauta ƙungiya ce ta taimako a gini a duniya wanda su murtala suka kafa Allah dukkan rai su sardauna suka kafa ta su murtala suka taimaka mata mallam abubakar mamun gumi ya yabi murtala rahmatu muhammad ƙwarai da gaske a cikin littafin shi manufata ya yabe shi da cewa mutum ne mai tsoron Allah ga hazikanci ga karatun addini mallam abubakar gumi ya ce murtala ba murtala ce mallam abubakar mamun gumi so da aka ce, in ka da mutuwar sardauna bai ji mutuwar ta mishi ciwo ba kamar kisan murtala mutumin kirki ko sai ya yi kaga irin rubutun ta kan murtala irin waɗannan mutanen dama su ne 'yan kwata 'yanci so da haka aka dibi ɗabi'ar da ya yi wallafa Rada wani zai da ba tafsirin shi bane ba Rada azhan tafsirin shi ne ga kirki sahiha rubutun shi ne ga fassarar da ya ma alƙur'ani da hausa abin ya kai har masallacin annabi da masallacin allah a makka an fassara shi da yarenka Ka ga yanzu kokarin wannan bawan Allah ya sa yaranka ya iso masallacin da yafi kowane a ban kasa masallacin Allah masallacin manzon Allah ya ga yaranka a can kuma kai ka san yaranka bai ta cewa a can saboda wani yayi aikin kirki Allah ya daga ka ya daga yaran naka shi yasa niyya mai kyau tana haifar da sakamako mai kyau to wannan bawan Allah tunda akwai kuɗi kasa cash da ake bashi sakamakon wannan kyauta da ya samu ko yanzu in ka yanci an baka kyautar Nobel ta duniya eh akwai kuɗi da ake hada shi sai ba jama'atin Islam kuma kun sai ta jama'atu ta kowa da kowa ce da yan dariƙa da yan da wani ke an sunan musulunci lema ce so da haka sai ce a dinga ba da kuɗin a can wurin wai ka ji ɗan adam da rashin yadda wai sai aka je ake wai ale ko a gani shin kaso da faɗi yake yi kenan in an ba shi sai ɗan baron ɗan abin riƙe wani abin sai aka gano yau ai shi aka ba ba amma sun ta jama'atu ba shi ya bata damar ce ce mika suka ce to wallahi nan suka take mu mallan gidan wuta suka ce sab wannan jama'a din ba za su sake bata ba aka dinga ba ta kungiya na ji ko ya sun nace na in ban kuskure ba suka takura mallan suka ce tunda sun yi wannan shikenan sun sun tsokano ma kansu sun gano kwaf to shikenan sai da kwaf su a dauke ne kudin tun naka ne kai aka ba a ba wasu kuma su gina addini mutum ne da ya ba duniya baya sai Allah ya taimake shi in ka ɗauki wannan tsarin in Allah da za ka amfanar amfanin mai girma amma kana kai kai kai kullum kai to ai maslaha ta al'umma ta fi ƙarfin maslaha ka kai kai hakuri Allah na sanar da naka bukatun gashi nan da muka faɗa gidan annabi babu abin da za a ci akwai wanda ya kama kaushi daraja cikin addinin amma ce ai wa zai ɗauka ba wannan baya ba shi ba wa zai ba wannan shi bai ce a kama batun da gidan ruwa kaɗai ke akwai sai ce wa zai ɗauki nauyin wannan bakon da mun yi halin mala kan da baka ji da ba a san inda suna za ta kai ba so da daga cikin mutane ba karatu suke ba kallon mu suke yi a matsayin jagorori aikin ka suke fassara a matsayin addinin kai tsaye sai kai hakuri wani abin halal ne amma kau da kai kai hakuri ka bace domin wasu su kubuta in nace ka bace ba ne ka boye ka ba wannan wurin inda bai kamata a ganka din ba ka bari ganin wasu su fahimce ka daidai to ana barin halal dan kunya wannan magana ce mai kyau da ba bahaushe yayi Allah ya sa mu cika da imani to da kuma sai wannan jihar mata wanda suke katangabu ai al'afifa wanda suka kame bisu na sun hawa sun zaka, ba sun aka ce mazinata ne ثم لم da ya fi sannan magana kawai suka yi ba su kawo shaidu hudu ba a kan cewa sun gansu turmi cikin taɓarya ba labari ba sun gani inda mutum uku zai ce ya gani turmi cikin taɓarya na hudu ya ce Allah ga ta mala alƙali ni dai na gan su shiga ɗakin tare sun kwanta sai ce to kwanta bulala ta hauka ba a ce to ai uku sun gani da ina ai ana tsare mu mutunci musulmi da girma a wurin Allah amma yanzu mun mai da mutunci musulmi ba bakin komai ba mutuncin malamai kawai mu sai dai kawai mu yi hakuri a ƙasar Hausa ba a baka ba kuma ba magana mai daɗi wani yana ganin ka harara ce kawai ga wanda ya zo ya matsa mashi nan to ku kalli zakara an kwatanta mutum da zakara annabi ya hana a zagi zakara saboda yana cara yana tara mutane sallah ya kake tsammanin wanda ke ga mutane Allah ke ga masa annabi shi kuma sai a zage shi a kwashe lafiya a cikin mutunci shi a kwashe lafiya zakara wanda zo tasbihi da yake yana tuna maka kiran sallah an hana ka zage shi da fi tsammanin malamin Allah kuma to shi sa ake ta samun wahala wanda ji ya kyautata to ya kyautata ma kanshi ne wanda kuma munana to bai munana ma kowa ba kanshi munana ma Allah shi kare mu da haka sai sun kawo shaidu guda hudu ai ala zinahunna akan zinahunna akan zina da suka yi bi ru'yatihim da ganin su baban labari ba sun gani in ba su kawo wannan shaidun guda hudu ba fatiluhum to abinda ke kan hukushu gabanin alkalai ku bulale su ai kullu wahidin minhum ne daga cikin su dinnan ku mishi bulala wanda ya yi kasafin nan bulala ne za a yi tamanin na dalda bulala tamanin ka gama na suwanci ga tazana kenan ko tamanin za a yi mishi kuma shi ma jiya akwai magana da malamai suka kawo akan ita kanta ya za a yi bulale kuma ya bulale take ya mai bulale yake sannan ina za a buga duk wannan kan tsawaita magana duk na kaushe ban yi wannan bayanin amma yanzu tunda abu ya zo nan sai an yi bulala nan ma sai an yi bulala to a san bulala a san wa zai bulale na farko dai ita bulala tsaka tsakiya ba ta wuce gona da iri ba ba ta kuma ta kasa ba khairul umuri awsatuha sannan shi mai bugun ba wani dan tsurut ba ba kuma wani gangame mai ba a tsaka average shi bai yi can ba shi bai kasa can ba tsaka tsakiya madaidaici kaga mai karfi ke kuma ba wai haka za a sako dago wai ai wannan wasan yarki to za a buga haka bulala za a yi mai ji zahi ai gargaɗi ne gani ga wani ne ai ko wanda ke sa ma wani ji tsoron Allah sannan za a bugi ko ina banda huska da kai wasu malaman sun ce hakan a buga amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa ba za a bugi huska ba don saboda alfarmarta ba a mari ko ne yanayi ba kamar mutum annabi ya hana mari musulmi amma sai ga mutum ya koma gehe guda kawai ya kashe dan shi da mari dan ka ba musulmi bane ko ya kwashi mata shi da mari mace ka ba musulma ce ba da aka ce a bugi su ba ce a bugi huska ba da haka za a bugi baya za a bugi sauran sassan jiki amma a nisanci al'aura a nisanci kai ina fata an fahimta to wannan shi za a yi musu a matsayin wato haddi na kasafi da suka yi bulala tamanin wala ta kabalu lahum shahadatan kuma ga wata azaba ga wani penalty din nan ga wata hukuban nan kakku sake karɓar shaidu daga gare su shi shan a cikin kowane abu su sun zama fasikai kenan ka san ana karɓar shaida adilai wa zai adilin minkum wa ashidu da wai adlin minkum shaida biyu aka ce masu adalci cikin ku to kaga an kore masu adalci bayan bulala da suka sha kuma yanzu sun zanto ba adalai ba ai ko wannan ya isa mutum azaba cikin duniya wala kabulu lahum shahadatan abadan ko kusa kar ku saki so ta shaida gare su daga nan kuma har abada wa ulaika humul fasiquna ga wani aikin nan kuma kuma waɗannan su ne fasikai ba adalai ba an cire musu riga adalci an sa musu rigar fasikanci an cire musu karɓar shaida ba su yin shaida haka ko wannan ai abu yayi tsanani Allah shi kare mu to shi yasa yake matuƙar muhimmanci mu san me za mu faɗa sai yace illal ladina ka karanta ko illal ladina tabu sai ko inda suka tuba min ba da zalika bayan wannan to su Allah zai karɓi tuba su za mu ji shin yaya za a yi in su tuba za a yi musu bulalar ba وفي الحديث hadisi ya zo a cikin hadisi ingantacce akram al-bukhari bi البخاري da imam al-bukhari fitar da shi a cikin sahih al-bukhari hadisi na 2766 amma imam muslim ya حديث hadisin a cikin حديث hadisi na 89 qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadan manzon Allah sallallahu wa sallam ijtinabu ku nisanci ɗabi'u guda bakwai masu halakarwa duk ɗaya daga ciki zai halakar da mutum ya ruguza mai duniya ruguza mai lahira to duk wanda ke so ya kubuta duniya da lahira ne tantu wannan miyagun ɗari'un. ƙila ya rasulullah sai aka ce ya manzan Allah kaga sabi masu neman ilimi wa ma hunna wa anna irin dabi'u ne wannan masu halakarwa kala ashirku billah to ka gani masu shan maganin bindiga kun gani an hasko ku shirka ce shirka da Allah ɗaukar dama Allah a ba wani ko mala'ika ne makusanci ko annabi manzo inda za ka yi taga-taga sai ka ce shehu da bello ka tashi aiki ka yi shirka shehu ya koma ga Allah tuntuni shi ma yana neman rahama Allah kuma ka dinga kiran wanda ke neman rahama Allah kamar yadda ban manta muna muna cikin jami'a mun shigo da dan fojo Sokoto cikin mota kawai ana ciki mota mota ta tangal tangal ga wata bafilata da kwarin nono ga gayu a ciki wani ya zanzaro sai kawai ce shehu sai ya tsoke ce kalli da Allah da matacin manzon Allah <laughs> to ana nan dai malakun muqarrabun nabiyyun mursalun duk wani wanda ba Allah ba bawa ne in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ma ba abda kowa da ka gani in ba Allah ba bawan Allah ne to duk wanda aka kira ba Allah ba shirka aka yi ko annabi ne manzo kamar da wanda ce yayi tsoke ji da mata kira manzo Allah ko mala'ika jibril ta kira shine shugaban mala'iku a inda za a kira Allah shirka ne da Allah in yi wuta aka Allah ba zai saurara mashi ba shirka tana da muni shi yasa zai kira su hada yakum kanu yabun kalu kan anta na min duniya bal kana ibnu jinna akram bil mu'minun ku mala'iku ku ne wannan suke bauta ma a gidan duniya suke a tsarki ya ta a gare ka ka su ja musu matsal aljanu suka dinga bauta ma suke ta kullu suna ta turbuɗe turbuɗe ga su can kaga sun kubutar da kansu da haka shirka tana da hadari ka nisanci shirka ka tsaya ga Allah duk abin da zai same ka sai in Allah ya ga dama zai same ka na alheri ko na shari ba wani wanda ya sai hana ka tafi lahira kai ma kai da wannan duk wani likita shi sa ce kila man raqa ina kuma wani mai maganin wannan tafiya zai yi ya zo ya gwada magani. gani duk da zaka sai ta toshe hanya duk abin da likita zai yi in adali ya zo zai yi da kai gane ga kabari aikin mai iyawa kuma ya zo ba wanda zai iya kuma a lokacin nan sai Allah tunda ya kalbince yace tarji'una ha in kuntum sadiqin in kuna da ganin cewa ba za a maido ku ba a muku hisabi ko ku ba wanda ake mallaka bane ba yayin da numfashi ya komo sama sama duk mai jin ya san alamar tafiya idan majinyacin ka da kake sai komo anan ka mai da numfashin normal dan ka hana shi mutuwa zaka iya yi ba abin da zaka iya sai kallo ikon Allah sai kallo kuma Allah ce wa nana qarbu ilayhi minkum walakin la tusirun kallon ma da kake yi Allah ya fika kusa da wannan majinyacin sani ke ba kai ba gani ke ba kai to kaga ashe kenan wanda duk wannan ke ke akan shi bai kamata a ce ya saki jiki yana shirka da Allah ba ka dogara ga Allah ka yarda da Allah Allah shi ke gudanar da komai to sai ka samu imani nagartacce wannan daga cikin abin da muke wa qatlun nafs allati haram Allah yau kuma kun ga da ake kisan ran musulmi ji abin da ya faru a gini an kori garin an kashe na kashewa abin gwanin tashin hankali Allah kai mana maganin ta'asa ubangiji ubangiji duk wanda ke da ruwa da tsaki cikin wannan mummunan abu Allah ka tona asirin shi Allah kai mana maganin su a kashe ba a tas ba as wanda ya kisan in za a ce dan me kashe shi bai ma sani ba shi wanda aka ne aka ce dan me aka shi kasance bai sani ba ai bala'i ya ce bala'i to wannan alamar tashin kiyama ce alama ashatu sa'a al-wusta alamun tashin kiyama na tsakiya masu kaiwa ga na ƙarshen wanda ba su da boda a dinga kisa ba kakkautawa to wannan sai sai alamar kiyama kuma gashi muna ciki Allah kare da haka duk wanda yake son ya zanna lami lafiya ba tare da ya shiga cikin kunci ba kai ya kuskura jinin musulmi zuwa hannun shi kuma kai ya kuskura ya kashe wani ina jin ko azumin tafsirin bara wacce ko bara akwai wani matashi da ya zo ya same ni ya matsa yana son gani na ni kuma sai ake cikin ina wani abu na ki shi lokaci sai da aka yi wani so uku ga na uku na ya alwala zan tauni ko na tun musulunci ba sa tsaye ni sai na gari na hasan na ji nauyin shi ce zo mu zo mu na kamo hannun shi ban manta shek salu garwa shi Allah ji na nan zaune da duk inda yake zama na zo na ce mishi menene ya ce wallahi ya yi kisan kai dan ce inna lillahi wa inna ce ya yi auna zai yi kisan kan har ya tafi zai yi kisan kan kuma ya auna inda zai yi kisan kan har ya raba rabi sai ya tuna ya taɓa zuwa wani tafsirin azumi a nan na yi irin wannan magana cewa duk wanda ke sanya rayu ba da kunci ba kai ya kashe mutum yace magana ce ta annabi ba magana ta bace ce to wannan abin sai dinga yi mai yawo sai ce direba akwai mai sauka tsaya tsaya tsaya da makamin shi da inda zai kisan har ma ta zai yi abu sai ya dawo ya ta jin hankalin shi me kai ka kai kai wannan abin karshen ta wani bashi ne bai ta karya karya mamashi take fusata take samun bacin rai wanda mamashi ta shiga cikin hawan jini bare je ya kashe wanda zai kashe wani hamshakin dan canji ne in ya kashe shi zai zo ya samu kuɗin da zai biya bashi mamashi ta zanna lafiya ce kuma ka hada cikin katon ka ce ko ciyawa ga kanan wurin tana da farin jini garin nan in ka je ka so goma ba sai ka samu ɗari biyar ba ka samu ƙarfin kanka ka je ka nemo abin da za ka yi da ƙarfin kanka ya fi ka je ka ɗauko wani haƙƙin kuma kuma ya godiya tafi yanzu bulan gaya muku da Allah bai kaddara ya kusanci alheri ba sai ya je wani aika aika da ƙila yana hannu ko baya hannu ya shiga cikin matsala dan Allah sai ya kama shi shi yasa zuwa wurin alheri yake da matukar muhimmanci radda alherin zai maka rana kai baka ma sani kila ma kana bacci alherin zai maka rana Allah karba yake mai sa muskar imani <clears throat> wannan da daga cikin mutum ya kisan kai kare baki da shi ya kisan kai wa akal mal lati da lati dukiyar marayu shi ma haramun ne idan mutum ya mutu a daura bakin aljihun aljihun abin buhunna da suke tsaye an fasa na shinkafa da buhunna na masara ana cewa yi wa'adi to a kullinsu su na magada ne amma yanzu sai ta ce ana kawo a kanofi kuna ta cin abincin marayu wasu har suna bin wannan timetable din su zanna nan su ci da ranar su ci da safe ya akulla wal innal ladina inna ma yakuluna fi budunihim nara wuta kawai suke ci wasu lona sa'ira ku da aka ce ku kawo ku ba su hatta wasu malaman ce suka garin da ba a tuka ba na magada ne amma kaga yadda ake fata kada duke magada balle inda ake addu'a uku dama wannan bid'a ce mai cin gashin kanta wata mace ta ce ashe ashe mai kai da ba ta yi sunana ashe gaskiya kuke faɗa mun da kuke cewa na abun ba addini bane ba wallahi miji na mutu sun zo sun ce sai ya da kwana uku ne ce ba da kuɗi suka ce ina sun ba shi dubu biyar ce to kin ji ko sunna kenan ita ce za ta zo tsura miki ga yadda za a yi kun babu wahala amma yanzu baki san haka kin zo ka an ji miki bashi kuma an miki abin da ba annabi ya ce ba ya cikin da annabi ya ce su wallahi na gani to kaga yanzu aiki ya fi tasiri kan magana ko tintini bata gano ne ba da abin ya zo kanta sai ta gane bid'a ta hauta kanta kuma har ma da ciko ko khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan akalin riba da cin riba kuma kana gani da muka taula da yan yan monogram da yan ci da da kati suka ta zagi na kawai saboda mai gasin sun zo sun gane abin da ya faru kowa da yawan na abin ya ji ga jikin shi wai su an hana su arziki shi garin nan idan abu ya zo in dai samu ne ido kamar hewa yake ba a bincikawa a ga abin yake ina hala abin da bai zo hannu ba wai haram kenan hala abin da zo hannu shi halal ne wai haram abin da bai zo hannu ba wallahi in kai wannan ka faɗa hannu kai wasu sai da su aka masa ƙarin ruwa wasu mmm da ya bace sai da wani ma mutuwa yi bace shi ta buga saboda an yi cikin shi da miliyoyi ka taɓa ganin inda za ka dinga cin riba kai baka san kwanan haɗuwa ba to ake ma ko ba gaya ma baka san ba kasuwa bace ba kasuwa ai a cice a faɗi yau a samu riba gobe a faɗi haka kasuwa ta gina a kai ka so ka sai da kai baka sai da komai kuma ka samu kun ba faɗuwa kuma sai ma an zo an ce maka ka diba to amma da basu diba ba an diba su ba ai duk wanda bai diba ba wallahi sai ya ji hoho wa tawliyamu zahab da kuma gudu ranar fama an je jihadi ka dahi ka ce kiya ka dahi kiya ka ce kafa mai ban baki ba yo ai ka ka ka kuma cikin matsala halakaiwa ne sai wanda ke gudun shirin rago jawo gaba ga ɗan rago ai ba tsoro bane shirin faɗa ne ko ko kana gudu ne dan ka iske ta ko da ka rabu biyu to wannan in an kashe ka cikin wannan hali baka samu matsala ba amma mutum dan tsoro ya keto da gudu ya baka rundunar Allah to tabi'a ce mai halakarwa sai wa kafin musanati a shahid kenan an zo ga wurin da jifar mata ka tangagu da kalma ta zina ba san ma ba san sauka ba ka ce ai ta ne yawan da kike sa ai bi shaggu ne ka ka to kaga sai ya kawo bayani inda in kawo wannan kaga kana magana da yace sai ka kawo in ba haka ba mutum ya da bulala kamar za mu gani a cikin hadisai ah, cikin abin da imam bukari ya rawaito da imam muslim ma shi ma imam muslim hadisin na da tsawo kila ba sai ya karanta shi duka ba zan kawai fasara shi don mu ci gaba da tafsirin shi ma mun suna ruwaya da ya fito bukari ma irin ruwaya ce sun nasu a ciki da hadisin daga alkama har zuwa abdullahi yake cewa ya zo zai samu wani mutum daga cikin mutanen madina sai ya zo nan annabi fakala ya ce lau anna rajulan annabi fatawa muke nema da a ce mutum waje da ma'amur ajihi rajulan ya samu wani mutum daban tare da matashi shi kaga an samu matsala kenan ko fatakallama jadalatumuhu in yi magana ya ce ya ga wani fa kaza kaza kuma ku zo ku mai bulala tunda bai kai mutum hudu ba ko oh, ya ce ya ga tayi kaza da ce na shaidu haka sai ya sha kashi ko shi ne yake cewa yanzu mutum shi ido ido da ido ya ke cewa kiri kiri ya zo gida sai ya suke farko Allah ya kiyaye kaga yanzu shi ya ga abin da ya gani ita ma ta ga abin da ya gani amma sun kai su hudu kaga yanzu in ya kai kashi zai sha kuma gashi ya ga mugun abu to shi ne yake neman fatawa yanzu mutum ne ya gama wani a gidan shi in yi magana ku ba shi kashi <laughs> ku mai bulala au katila in kuma ya sa takobi saboda zan kishi ya kashe shi ka zalta mu kuma ku je ku kashe shi to ya za a yi wa in sakata in kuma ya ce ya shiru sakata ala gaizin ya shiru cikin bakin ciki ya kashe shi to ya za a yi gaba bayan sa yaki bayan damuka wallahi la as'alanna an rasulullah sallallahu alaihi wallahi sai tambaye wannan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falan ma kana nan gari yayin da garin Allah ya waye a tabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ruman da Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi fasa alahu sai ya tambaye shi wannan tambayar da kwaje yayi fa kala yace law anna rajulan wajala mamratihi rajulan fatakallama zajalatu in mutum yanzu a ce mutum ya iske wani wurin matar shi in ya magana ku mai bulala ko in ya kashe shi kashe shi in ya shiru kuma shi ya shiru cikin bakin ciki saboda ba zai taɓa samun nutsuwa ba to ya za a yi fa sai na annabi Allahumma ftah Allahu akbar ba fata wani Allah ka bude mafita a cikin wannan al'amari Allah ka mafita cikin wannan al'amari wanda Allah ya da'u annabi da kanshi addu'a yake saboda yanzu ya kawo wannan kuma ya kawo wannan kaga matsala ce nan in yi nan matsala in ma yi nan matsala in yi shiru bakin ciki ya kashe shi in yi ya kashe shi kuma shari'a ta kashe shi in yi magana kuma a yi mashi bulala to ciki kaga babu na gyara ina mafita ga wanda aka yi wannan abu kaga sai dai bari ga Allah kenan to shine annabi shi ma yake addu'a Allah ka mafita wannan ayatul li'an sai wannan ayatul li'ani ta tafkar zamu karanta wanda in yi abu ga yadda za a samu fita a zuwa azwajahum wanda za mu karanta a nan gaba insha Allah to dan haka waɗanda suke yin wannan ba za a karɓi shahararsu su ba kuma su ne fasikai eh lalle da tabu da suka tuba min bari zalika bayan wannan wa aslahu suka kyautata wato tubar su to shi wannan fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madauki sarki mai gafara ne a gare su rahimin mai cin kai a gare su abin nihi waɗanda suka tuba daga kasafin to in ta tabbata kun ga za a yi musu bulala tubansu ba zai hana musu bulala ba za a yi musu bulala amma daga ba za a ci gaba da karɓar shaidun su kuma za a maida musu rigar adalci saboda tuba ta gabata amma bulala dai kamar rabon shan duka ba ya bin ba ita kam sai sun shata ina ba ta an fahimta na'am aya ta gaba <clears throat> والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويجرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن إن الله تواب حكيم الله أكبر الله درهما يكي الله رجنك يكي kun ga yanzu duk wannan rubdugun da aka mai wannan irin jifan Allah ya bashi mafita da tuba kyakkyawa shi yasa yace thumma inna rabbaka lil ladina amilu su'a bi jahalatin kuma tamma da hawa sunan rabbikum barha la duk wanda ya wannan akan san zuciya je alfasha ya abinda bai kamata bin mummunan aiki sai daga baya ya yi nadama ya tuba Allah sai ya gafarta mashi abinda ake so kenan an nadama ta tauba nadama tuba ce amma mutum ba ya jin komai kawai yana gaba yana gaba wannan halaka ce ya hanya halaka Allah kare sannan Allah yake cewa ilalin tabun ba da zalaka waslahu fa inna Allah ghafurur rahim wanda suka tuba suka kyautata aiki to Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai ne nan wurin abin da duka ka aikata mara kyau to ka tuba kuma kai sauri kai yi mai kyau don ya kyau wannan gidin in aka je gaban Allah haga ballan zai kare maka ba Allah ta musu suka imani malam kamar da nan Allah faɗa kamar da malam ya karanta ya ci gaba da cewa wallahi ne mun da ko wanda suke jifan matayensu da zina ai da zina suke jifa zuciya sun yi zina to su kuma me za su yi wala mai kullum shuhada'u amma ba su samu shaidu ba da za su tabbatar da ƙarar da suka yi cewa matansu ko matarsa ta yi zina an illa an fusu sai kansu kawunan su ne suka gani mutum ne ya kama wani na zunda matar shi turmi cikin tabarya kaga yanzu bai ga wasu mutum hudu ba kan yaje kira mutum uku kuma sun ruga to Allah ai to irin wannan kesin ne wanda ya je kaga shi ya gani kuma bai nutsu ba to ya samu kanshi a cikin wannan yaje hima tashi da zina kun babu shaidu hudun nan sai dai su a karan kansu din shi ya gani daga shi sai ita to wannan fa fashadatu ahadihim shaida za ta hidda ɗaya daga cikin su su kubuta arba'u shahadatin shaidu akan su guda hudu billahi da Allah za su yi shaida da Allah innahu lamna sariqin shine mai shi mai gaskiya ne ana in yi zo wurin alkali ya ce wallahi ran kai na ga ta tana zina ni sam ban nutsu da ita ba wannan ita ce ayar la'ani din kenan saboda mi malai ce sabon zuwa hadhihi aya dalilin sabka wannan ayar akhrajahu al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya fitar hadisi dan tabbatar dalilin sa wannan ayar a cikin sahih al-bukhari hadisi ne 2671 haka nan a cikin sahih muslim a cikin sahihi shi ma fi sahihi hadisi ne 1496 hadisin Allah dan Abbas Allah ya kara masa yadda anna Hilal bin Umayya Hilal dan Umayya kaza kamar atahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kai kazafin matashi ya matashi kazafin cewa ta yi zina a wani annabi sallallahu alaihi wasallam bi shariki bin samha har ma ya hadisi wanda ta zina da shi ga wannan ta zina shi shariki bin samha fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam jin wannan alabari mai girma sai annabi ya ce al bayyinatu aw haddun fi zahrik ko ka kawo shaidu ko bulala bisa gadon bayanka abin da za a yi kenan tun da ka ce matarka ta zina har ma da wani ka indancin sunan shi ka sheha mushi kashin kaji ita ma ka sha mata kashin kaji ko dai ka kawo hujja akan haka shaidu guda hudu da suka gani firmi cikin takarya ko kuma ka ba da gadon bayan ka ai maka bulalar kafari babban magana faƙala ya ce ya lalla, ya manzan Allah idza ra'a ahaduna alamra'atihi radulan yanzu idan mutum daga cikin mu ya ga wani yana zina da matashi. yanta luku yaltamisul bayyana yanzu kuma sai ya tafi neman wata shaida alhali ga shaida nan shi ya gani ya ga abu ido biyu red handed in ji bature fada alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya shi dai annabi sai cigaba cewa ko dai ka albayyana albayyanatu aw hadna fi zahrika ko dai ka kawo shaidu ko kuma ai maka wato kasafi na bulala bayan ka fa qala hilal wannan sahabi hilal sai ya ce wallazi ba'ataka bil haqqi ni kuma na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya inni la sadiq wallahi gaskiya ne ba ƙarya ne ba na kama ta na ganci na zina wala yablanna Allahu ma yubridu zahabi kuma na rantsi da Allah Allah sai ya saukar da abin da zai tsarki zai kubutar da bayana wato annabi da kanshi yake cewa a cikin mutane akwai wanda in yi ma Allah rantsuwa sai Allah kubutar da shi sau nagarta kuma yana daga cikin hilal Allah saukar da aya ya wanke shi akwai wa'anda in suka ce wallahi yau sai an yi ruwa ko ba ranar ruwa bace ba Allah sai ya yi dan ya kubutar da su suna da kima da daraja wurin Allah shi kuma Allah ala kulli shay'in qadir ne kaga yanzu ga abin da yazo ya faɗa ma annabi shi kuma annabi yake cewa ko ya kawo shi ko a bashi kashi sai ya ce ya rantsi da wanda ya aiko annabi da gaskiya shine wa wallahi gaskiya ne na ganta ba sharri ne mata ba ba kasafi ne mata ba shi kuma annabi yana cewa ko dai ka kawo shaidu ko a maka bulala annabi da abin da ya bayyana a gare shi yake aiki sau da aka ce na rantse da Allah Allah zai saukar da abin da zai kubutar da bayana daga san bulala dan gaskiya ne الله أكبر جبريل ينا yana faɗa ka sai ga malaika jibril ya zo wa anzala alaihi al-ayata ya so kamar wannan ayat ta kasafi da haka idan aka samu irin wannan yanzu zai ce gata yanzu kun ji kukan da kawo ko to yanzu ita haka ta a ita bata san wannan magana ba a tafau sai ta kama kuka irin to kaga an samu matsala to sai matsu ce na rantse da Allah wallahi gaskiya ne na gan tana zina na rantse da Allah wallahi na gan tana zina na rantse da Allah wallahi na gan tana zina kenan na rantse da Allah wallahi na gan tana zina kenan sai ce idan har ƙarya ne mata to la'anta Allah tabbata a gare shi shi na garɗin kenan wala kamsa an la tala alai in kana min al shi kenan ya gama shi yanzu kuma bala'i ya komo kan mata ko a jeheta ta tunda akwai aure to me zai kare ta daga jihon nan da za a yi mata har ta mutu ita ma sai maganar rantsuwa ta matsu ta ce wallahi na rantsa da Allah ƙarya yayi ni ban yi zina ba wallahi na rantsa da Allah ƙarya yayi ni ban yi zina ba wallahi na rantsa da Allah ƙarya yayi ni ban yi zina ba nawa kenan wallahi ƙarya yayi na rantsa da Allah ƙarya yayi ni ban yi zina ba nawa kenan hudu sai ce idan har gaskiya yi ni ne ƙarya wato na hance shi kenan fushin Allah ta mutu a gare ni magana ta Shi kenan ba za a yi mata ba za a yi mata ba za a jehe ta ba kuma shi dan ba za a shegantar da shi ba me nake ni yawwa Allah ta ne. ba za a ce shege bane ba da uban shi sai ba san uban ba an gane ko sai a bata dan sai a ce ibnu fulana dan wanta kenan ba dan wani bane bane ya ce ga dan wani dan wance ne amma wanda ce mai shege kuma sai mai bulala ba shege bane ba da ne ina ta an fahimta sai dai idan Allah aka je gobe to Allah zai hukuncin shi za a gane mai gaskiya za a gane mai ƙarya nan an yi ruha ruha can buɗa buɗa za a yi ya mutu wula fara'ir kenan ina ba ta an fahimta to shi yasa <coughs> hadisi masu yawa sun zo akan wannan matsala kamar kaga imam bukhari to wai lokaci da nake gani to imam bukhari sai ka yafi an Allah kai mu gobe zan tashi kan imam bukhari sai mu gima lokaci insha Allah na ga lokacin ya riga ya ban zo da abubuwa ba hudu da kwata ni kun ban san gaskiya a ga lokaci ara mu ta ayaci sai in mata gobe Allah kai mu sai mu tashi akan kala imam bukhari imam bukhari sai hakuri sai Allah kai mu gobe ko alhamdulillah mun karanta akan daidai Allah madaukakin su ya sami tarayya a cikin lada inda muka kuskure ko tutuban harshe to Allah shi ya nemi mai babu yakan ganewa da gyarawa muna roƙon Allah wannan huskoki masu albarka da Allah kadar haɗo mu wannan wuri mai albarka Allah ya haɗa mu a cikin jannatul firdaus Allah ya haɗa kowa da bukatocin shi na alkhairi Allah ya magance mana da abin damuwa a gare mu kar mu manta gobe ne insha Allah ake karɓar taimakon yan fiye ko a taimaka mu samu yanci samu daɗin yin ibada cikin taimakon Allah muna roƙonka ya Allah ka kwantar da hankalinmu ka ƙara arzikinmu ka sa albarka ga rayuwarmu Allah muna roƙonka kai mana maganin wannan rashin tsaro da muke fuskanta ya Allah ka kubutar da mu daga wannan hali na kashe-kashe ba kakkautawa ya ubangiji waɗanda suke koyewa ko ta wace fuska ko a ina ne Allah ka fi karfin kai ke da iko akan su Allah ka tona asirin su kai mana maganin su ya ubangiji Allah ka ji kanmu ka anshi addu'a mu ka tsaida mana wannan kashe-kashe da ke faruwa ya Allah bala'o'a da zunubai da suka sa muka fada cikin wannan wahala Allah ka yaye mu su ka gafarta mu su ya ubangiji ina roƙonka ya Allah ka taimaki musulunci da musulmi ka tsanta kafirci da kafirai marasa lafiya mu a gida ko asibiti Allah ubangiji ka ba su lafiya wanda suka rasa yan musulmi Allah ka ji kansu da gafara mun da ke kan layi kai mana arzikin cika da imani inna ma ilin ya halattu muna roƙon Allah ke ta ƙarshen mu Allah gyara bayan mu mata masu juna biyu Allah ka ke lafiya mazaje masu neman aure duka Allah ba su abin zama da kuma abokan zama na kware da abin rikawa da abin yin tarbiyya masu neman haihuwa Allah ba su na kware wanda ba su Allah rika musu sa musu albarka Allah ya ce ta tarbiyyar mata mu da tabalbalewa da gurgudewa da abin zai fata tarbiyyar mu Allah ya toshe wannan hanya da abin zai inga tarbiyyar mu akan sunna annabi Allah inganta wannan hanya ina roƙon Allah masu ɗaukar nauyin karatun da mu da muke halarta gaba ɗaya Allah saka mana alkhairi ya Allah ka taimaki shugabanni wurin kawo alheri ga al'umma Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ka dora musu nan mana al'umma shugaban kasa Allah ka taimake shi ka dora shi akan shawarwarin da ke amfana addini da al'umma ya Allah ka hada shi da maka makusanta mashawarta na gargari wanda za su ba shawarwari na gari da tsare-tsare na gari don a samu ci gaba mai amfani Allah ka yi mana wannan fatara da kai mana koma Allah ka lullube mu da ka da rahmatar ka ya ubangiji Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah in ka ba mu ka tsare mu daga ambaliya da rubuce gidan sun sarai ka dukiyoyi muna roƙon ka ya Allah ka kesa karshen mu ya Allah ka gyara bayan mu ka ba mu wanyewa lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya da abin da hakan ke bukata duka na shi da sha da tsara amintar kuma afili Allah ka ba mu ya Allah ka taimaki musulunci da musulmi da suka kafirci da kafirai اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. آمين آمين. آمين. آمين.